wasu tsoffin kwamishinoni a jihar da suka hada da tsohon kwamishinan harkokin kuɗi mr rabo usman sun fi kirawun taron manema labarai a jalin gwafa da jihar inda suke zargin mukaddashin gwamnan jihar da yin amfani da jami'an 'yan sanda wajen musguna waɗanda ke tare da su wato 'yan gaba gaban komo da dan baba don haka ne ma suke neman fadar shugaban kasa da kuma jam'iyyar pdp da su tsoma baki dangane da abin da su kira halin ne yasun da suka ce jihar ke ciki a yi wani abu game da abin da shi mataimakin gwamnan Taraba yake yi a Taraba yanzu. In ba yi wani abu game da abubuwan da yake yi ba a gaskiya PDP zai samu damuwa a Taraba. Don abin da yake yi nan abin da zai rusar da PDP kuma ba za mu so haka din ya faru ba. Don mun san yadda muka sha wahala muka tsaya kan PDP nan PDP ta kafu a Taraba. Ba za mu so wanda dama bai san komai da ya faru ba bai san yadda da muke tafiyar da party ba ya zai rusar mana da party ba. to ya kamata pdp a tarayya su fito su yi gaskiya akan abin da ke faruwa taraba tsakanin gwamnan taraba da mataimakinsa a yi gaskiya sauran abin da yake cikin yanzu na na hannun shugaban pdp da tarayya da shi kuma shugaban kasa in zan mu ci gaba a haka din ne to mr raba usman kenan wani tsohon kwamishinan ruwa da kudi a jihar Taraba ke zargin cewa ana musguna musu a jihar. To sai dai kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba Mr. Jibril Adenaji ta bakin kakakiyar rundunar 'yan sandan jihar DSP Joseph Kwaji ya fa musanta wannan zargi da cewa bai da tushe bare makama. Ba gaskiya ba ba gaskiya ba wannan ma ban san da magana ba. Ni magana siyasa, kaga ba zan yi magana kan siyasa ba. Mu namu shi da lokacin zaɓe ya zo za mu tabbatar mu 'yan sanda an tura 'yan sanda sun kovare wannan zaɓen an tabbatar kuma kuma an gama zaɓe an yi zaɓe an kuma gama lafiya. Haka shi ma mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar ta bakin sakataren yada labaransa Mr. Sule Kefas ya fa musanta wannan zargi inda ya ce shi kullum biyayya yake ga mai gidansa gwamnan jihar Dan Baba sun Suntai a don haka ne ma ya buƙaci al'ummar jihar da kada su bari waɗanda ya kira 'yan kaya fitina su tunzura su. wannan maganan ba haka take ba gaskiyan maganan kowa ya san cewa shi mai girma mukaddashin gwamna mai biyayya ne da mai gidansa shi gwamna Dan Baba Suntai bai taba furta a bakinsa cewa shi a gwamna suntai ba mai gidansa ba ne bai taba furta haka ba kuma idan in ka lura da ayyukokin da yake yi yana bi ayyukoki ne wanda shi mai girma dan baba suntai ya shimfuda har yau har gobe kuma duk wanda zai ce maka cewa baya biyayya da shi mai girma dan baba su sai to maganan nan ba haka take ba ba gaskiya cikin maganan nan maganan nan irin so ra'ayi ne irin so ra'ayi ne nasu kawai wanda ba ta da abin nan da gaskiya babu yanzu haka dai ana harama gudanar zaben cika gurbi na mazabar taku mazabar da tsohon kakakin majalisa dokin jihar honorable haruna tsako ya fito wanda rasuwarsa ya sake bude wani sabon shafin da bawo siyasa a jihar taraban inda bangarori biyu ke kokarin nuna bajinta da kuma lokaci ne ke tabbatar da abin da ka iya faruwa ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya